kowane matashi ne na ganin cewa ya shiga cikin al'amuran da suka jibanci rayuwarsa domin tallafa ma kansa da kuma al'ummarsa wannan buri ya daɗe ya zama mafarki kuma ya kasa tabbatuwa ga 'yan najeriya waɗanda suke da yaƙinin ganin cewa matsawar aka ba su dama za su iya canja akala al'amura wanda za a samu kyakkyawan jagoranci da adalci sannan kuma za a tafi kafaɗa kafaɗa da waɗanda suke ganin cewa su ne suka dace su ja ragaman al'amuran al'umma masu kallo barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na waiwaye inda muke duba a kan al'amuran jagoranci da siyasa inda kuma muke ganin cewa matasa za su iya samun wata muhimmiyar rawa da za su taka na ganin cewa al'amura sun canja sunana aminu sharif ni ne zan gabatar da wannan shiri a kashi na biyu na wannan kayataccen shiri namu. suna cewa ya kamata a samu hujja kwakwara wadda za ta gamsar da cewar matasan za su iya gudanar da harkokin mulki kafin a ɗora musu wannan nauyi a kansu dalilin masu wannan ra'ayi shine mulki da gudanar da shi na da tsarkakakkiyar hanya kuma aiki ne mai wahala sai an tabbatar da cewar za su iya ɗaya ra'ayin bai yarda da zancen nan ba saboda dalilai guda biyu na farko bai yarda da cewa sai matasa sun nuna fahimtar su ta yadda ake tafiyar da jagoranci da siyasa kafin su iya shigar ta ba. Ai akwai manyan banza, akwai azzalumai, akwai macuta. Domin duk mutumin da zaka zauna ka ga yau babban mutum ne shi, an yarda babba ne. Wace gudunmawa yake so zai bayar matasa su gani har da za su goya masa baya su ga me yayi a ƙasa. Babu wani matashi da ya taba rike wani babban matsayi da za a zo a gani amma ni a gani na in dai har aka ba matashi wannan damar to in Allah da ina tunanin kamar zai koyi da sauran matasan da suka wuce a baya zai za yi wani abu na a zo a gani za a samu canji insha Allah matasa suna da damar da za a shigar da su a harkokin siyasa musamman a abubuwan da suka shafe su in za a bi tsarin nan ta tafiya da matasa cikin harkokin mulki to fa za su samu gogewa da ƙwarewa akan al'amura daban-daban waɗanda za a wayi gari sun bunƙasa ta hanyar tafiya da siyasar zamani. wadda ke cike da luggogi da suka bambanta da siyasar da aka sani a waje guda kuma tabbatar da siyasar canji da kawo sauyi nagari a cikin al'ummarsu ta nan za mu gane fahimtarsu gudunmawarsu da za su bada da kuma rawar da za su taka in aka ba su dama maimakon jiran sai sun kware a fannin siyasa kafin a shigo da su a tafiyar. watsar da mu ba za a neme mu ko a nemi wani daga cikinmu a ba ta dama wadda mu ma za mu amfani gwamnati ba ya kamata mutane mu gane mu dinga siyasar yanci ba mu dinga siyasar kuɗi ba mu dinga siyasar ra'ayi ta neman ceton al'umma da meye za mu yi ya kawo mana ci gaba wanda kashi casa'in daga cikin ɗari samarinmu ne za su yi wannan abin wallahi tallahi in dai har ba yi ba muka ɗaya muka sasan rai na faɗa na ƙara faɗa wata ran ƴan uwanmu za su faɗa wallahi tallahi sai mun koma gidan jiya idan matasa maza da mata suka san 'yancin 'yancinsu da damar da suke da ita za su samu ƙarfin gwiwar shiga al'amuran jama'a siyasa ta kowanne fanni kuma a kowanne mataki suna da buƙatar su san hanyoyi da za su iya bi wajen cin moriyar 'yancinsu a matsayinsu na 'yan ƙasa cikakku hakan zai bankaɗo damar da suke da ita na ba da gudunmawarsu wajen shawara don ci gaban ƙasa da kuma al'umma hanyoyin tafiya da matasa sun hada da kakkafa cibiyoyin ba da shawara ga matasan majalisar matasa da kuma hanyoyin tafiyar da harkokin siyasa na duniya babu shakka akwai buƙatar matasa su ƙara basa da jajircewa wajen tabbatar da al'umma ingantacciya da rayar da zaman lafiya a tsakanin mutane adalci kare haƙƙin jama'ar Najeriya. Sauran hanyoyin da za a iya fito da baiwar matasa da hazaƙarsu sun haɗa da aikin sa kai, tattara bayanai da bincike-bincike da nazarin tsarin mulki da amfani da dandalin sada zumunci na zamani. Matasa su gane yaɗa manufa kaɗai ba zai kai su ga gaci ba, sai sun haɗa da shiga cikin tafiyar adama da su a harkokin mulkin siyasa ta ƙasarsu. Ya kamata matasan Najeriya su san cewa su suke riƙe da ragamar ci gaban al'ummarsu haƙƙinsu ne da kuma riƙe amanar shimfiɗar arziki ga manyan gobe yanzu ne lokacin da matasan za su tashi tsaye don kare manufofi da tsarin ƙasarsu. ya kake ganin irin gwagwarmaya da matashi kan iya fuskanta alal misali mai dauke misali a kanka ka taso tirin tin daga makaranta har ka kai matsayi na karatu har ka kai matsayi na aiki wanda irin kalubale ka fuskanta a rayuwarka kafin ka kawo matsayin da kake a ciki yanzu to ah, abin da zan iya cewa shine kamar da yake akwai waɗansu shekaru da nake karami da na taso a yankin da ba namu ba wanda yake na tashi a cikin mutanen da yake ah, alƙiblarsu na rayuwa ba irin ta tarbiyyar mu bace eh, wato a takaice a kudancin najeriya na tashi a jihar edo inda na yi kamar junior secondary school kamar da na faɗa a baya akwai makaranta da na yi wanda yake gaba ɗayan makarantar na ni kaɗai ne mutumin arewa a cikin wannan makarantar kuma ni kaɗai ne musulmi a cikin wannan makarantar saboda haka waɗanda nake hulɗa da su yau da kullum da ke zama tare da su mutane da yake sun tashi akan wata turba da take ta sha bamban da duk wani abu da na sani kafin zuwa da lokacin da kuma abubuwan da ake nuna mu a gidanmu to wannan eh, wannan gwagwarmaya ta saka cewa wato ina ganin abubuwa da yawa na zamantakewa yau da kullum daga wani wata fuska ko wani fanni wanda yake mai ba dole ne kowa ya ganshi ta haka ba saboda irin waɗannan eh, gwagwarmaya da aka samu kamar a misali akwai eh, subject ake koya mana lokacin muna aji daya a primary mm. eh, sunan subject ɗin moral instruction amma zahiri ba komai ba ne eh, a kidojin addinin kirista ne ko ake koyarwa so iyayena da suka ga haka sai suka je aka yi magana a makaranta aka ce to ai ni musulmi ne bai kamata a ce ana sani dole na koyan harkar addinin eh, kirista ba su suka ce a ai wannan na maganar morality ne na saman koya yara abin da yake daidai da ba daidai ba ta hanyar addini da yake akasarin ɗalibai a duka kiristoci ne to shi yasa ake yin haka mm. kuma bugu da ƙari ba su da malami wanda ya san komai akan musulunci balle ya rinka kawo misalai akan yadda musulunci yake faɗa akan irin abubuwan nan sai kuma mahaifina ce musu to ai ni na islamiyya na ɗan karatu daidai gurgudu a kan eh, mahamadiyya saboda haka in dai haka ne shi bai damu ba in yi so in dai za a rinka bani dama cewa idan an zo an yi magana wani abu to a tambaye ni ma sai na na yi bayani hmm. wa sauran ɗalibai mai mataki na musulunci akan wannan abu to dalilin wannan eh, ya jawo mun abubuwa eh, da yawa daban-daban waɗansu masu kyau ɗansu kuma zan ce ba masu kyau ba saboda a ƙarshe abin da ya faru wato shi malamin nan da ya shigo ajin nan yana duba zai ce mustapha ce out to don in ba haka ba to eh, karatun ba zai tafi ba mm. saboda a lokacin muna yawan zama muna kallon Eh, video tapes na lectuci iri-iri na eh, wani shahararren malami wani ahmad didat mutumin south africa so da abin da na gani a wajen da na koya to zan wa wannan malamin tambayoyi a tambayo a wurin zai kakare ba shi da an sa yara su dinga masa dariya to a takaice dalilin da yasa na bada wannan tarihi wato ban tashi a wuri ɗaya ba eh, na fara nursery school kamar da na faɗa muku a benin daga nan na zo na primary school a kano junior secondary school a uh, uh, edo state na senior secondary school a ibadan na dawo na university a uh, zaria na wuce birtaniya na yi masters da na dawo kuma aiki ma haka na yi wurare aiki kama a wurare daban-daban na zauna kuma a wurare daban-daban to a dalilin wannan akwai wani ilimi da za ka iya koya daga wajen mutane saboda yadda suke fuskantar abubuwa ya danganta daga irin nasa akidan da abin da suka yi da shi so wahalhalu shine na yanda za ka yi ka yi kamar zaje da wuri idan ka zo sabo saboda kowane wuri da irin nashi yanayin kowane wuri da irin nashi akidojin kuma kowace al'umma ka tara akwai inda ta yi jami'a abin da ta yadda shi daidai da ba daidai ba to kafin na saba abu ne da yake da wahala kamar ka koma sabon wuri baka san makotanka ba baka da abokai baka da mutanen da ka fuskanci komai a tare da su da kuma ka dan fara saba a nonon sai kuma ku tashi kuma ku koma wani wajen sannan kuma ƙara fara wannan ah, abun daga farko to yana da wala so eh, saboda ka akwai walalu a matsayina kamar na yaro karami da nake tashi a wannan lokacin akan haka wani lokacin da zaka zauna sai ka ga kai abin da yake damun ka eh, ba kowa yake damun ba kai kaɗai yake damun so waɗanda kake zama da su yau da kullum su kuma tunaninsu su gaba ɗaya daban ne eh, ba irin naka ba ne saboda haka abin da ke damun ka da abin da kake tunani ba irin nasu ba ne to amma a yanzu da yake kamar na girma na ya abubuwa da yawa zan ce kuma sai ya zama na cewa ba abu ne da zan kalla ba ce da na sani sun ce abu ne da yake in na kalla sun ce to alhamdulillah da Allah ya ma haka don saboda ka ya sa cewa da inda na je ba da irin mutumin da ba zan iya zama ba ba irin wurin da ba zan iya zama ba irin yanayin da ba zan iya daidaituwa a cikinsa ba. Shin za a iya haɗa hannu da hannu a tafi domin ci gaban al'umma ko kuma a'a kowa sai dai ya ba da gudunmuwarsa a zamansa na ɗaiɗaiku. Akwai akwai bambance-bambance waɗanda yake a zahiri eh, sun kawo bambanci na alƙibla na inda al'ummar da kanta take so ta tafi. Kamar idan ka duba akasarin mutanenmu na arewa mutane ne musulmi. kuma abin da suke so shine al'umman ta tafi akan tafarki na musulunci da abin da musulunci ya koyar wani kuma yankin gaba ɗaya na ƙasar shi kuma tunaninsa ba haka bane amma bambance-bambancen da suke tsakaninmu ba su kai yanda yake za a ce irin ba za a samu zaman lafiya ba ko za a samu kwanciyar hankali ba saboda a cikin mutanen da na zauna da su eh, akwai mutanen kirki adalai wanda yake ba makaryata ba in ka ba su amana za su rike kuma mun zauna tare da su zaman gaskiya kuma zaman lafiya tare da su kuma mutanen ba musulmi ne kuma ba hausawa bane ne akwai kuma mutane namu yan uwa wanda muka zauna da su wasu na kusa ne ma musulmi ne eh, hausawa ne yan uwa ne ma waɗansu na jini amma mutanen banza ne saboda haka abin da ya kamata a ce muna da'ira muna jam'i a kai shine mu tabbata cewa mun fito da akidojin mun rike su tun daga zamanin daular eh, usmaniya ka duba akwai akidojin zamantakewa da mutanen ba suke karewa ko da yaushe Su da lokacin siyasa ya zo haɗuwa mu da mutanen kudu ko lokacin da gugurmaya ta gugurmaya bayan an yi zaɓe an gama sai shugaba na nyamuri a wannan lokacin a siyasance wato dr nnamdi azikwe sai da suka haɗu da sardauna amadu bello sai ce masa amadu eh, a hausa ya ce masa a ai mu manta da bambance-bambancen mu shi kuma sattuna sai ce masa a'a mu zauna mu fahimci bambance-bambancen mu to kaga wannan magana magana ce babba kuma magana ce mai nauyi abinda ta nuna cewa shine akwai abubuwan da muka yi jam'i a kai tsakanin mu da abokan zaman mu akwai kuma inda yake muka yi bambanci yanda za a yi a fito da tsarin zama da tsarin mulki wanda yake zai kiyaye inda muke da bambance-bambance sannan kuma ya ɗore mu a inda muka yi da jam'i a tare yadda ke kowa zai iya tafi da harkokinsa eh, a yanda ya fuskanta da kuma yadda ya daidai da shi ko bature da ya zo idan ka duba eh, tsarin mulki da ya a ƙasashen eh, jihohin arewa da kuma yadda ya mulki eh, mutanen kudu ko yarba ko inyamuri ko ɗansu yankuna za ka ba iri bai ba ne ko kowace mutane ya kalli yanayinsu ya kalli eh, al'adarsu da abin da zai daidai da su to ta haka ya tafi da su to masha Allah akwai taimako ta bangarori da dama da ake bayarwa ta bangaren kamar tallafa mutane a bangaren shari'a ta bangaren lafiya wanda aka an gyaggyara mutane su an ba da tallafin ilimi da sauran abubuwa daban shin ka kafa wani wani kaman wani fund ne haka wanda ake asasa tallafawa jama'a ko kuma a kai tsaye ake yin wannan yarya da wannan tallafi ga waɗanda suke da bukata kuma zuwa yanzu kusan mutane nawa aka suka mori wannan tallafi To zan iya cewa ga iya mutanen da muka taba ba kan abin da muke yi. ma akwai ƙungiyoyi ne na matasa da muka kafa a ƙaramar hukumar ta Babura. Na akwai Youth Reform, Babura Youth Reform Initiative, mm. eh, ƙungiyar matasan Babura. Akwai kuma inuwar matasan Babura. Eh, waɗannan ƙungiyoyi guda biyu duka an kafa su ne da manufa iri ɗaya ta yaya za a yi matasa su samu haɗin kai a tsakaninsu sannan su ma su rinka ba da nasu gudunmawar wajen abubuwa da suke dama al'umma baki ɗaya so ba zan ce kamar wannan abu ne kamar nawa ba ne kaɗai saboda idan na haka kamar na ɗauki eh, gabaran kamar kai kaɗai eh, to zan yi cewa ni nake jagoranta waɗannan abubuwan eh, amma akwai sauran matasa waɗanda muke abubuwan tare da su saboda haka in an ce wannan abin arziki ne to eh, abin jin daɗin ba nawa ne kaɗai da nawa ne da nasu baki ɗaya to ai wato in ka duba sha'anin da muke ciki kama abin da bahaushe yake cewa wato in doka yayi yawa na kawai ake karewa to za ka ga mun muna ganin cewa mun yi abubuwa da dama tsawon wajen shekara biyar kenan ko shida da muka shiga cikin wannan fanni da kuma abubuwan da muke yi hmm. amma kullum idan mun waiwaya sai muka cewa ba abin da muka taba ba abin da muka yi saboda tsananin inda matsalolin suke duk inda ka duba ga suna lafiya ne harkar tsaro ne tattalin arziki ne eh, makarantu lafiya eh, ita kanta gwamnatin harkokin siyasa eh, harkokin yau da gobe tarbiyya addini duk inda ka duba sai ga cewa kamar zamantakewa mu ta karye ta balle jiya ba yau ba a matsayinka na wanda kake shiga hulɗar jama'a kuma gogaggen lauya kuma mai shiga al'amuran yau da kullum da gobe mai fafutukar neman wa mutane haƙƙi da 'yancinsu ya kake ganin salon yanayin shugabanci da mulki yadda ake tafi da shi a bangaren arewacin najeriya da kuma ma a ƙasa baki ɗaya ta fannin demokaradiyya da kuma mulki da yake wanzuwa tsakanin al'umma wato ita aƙida ta demokradiyya ne mai kyau saboda ya zama cewa jama'a eh, shugabannin su su suke zaɓansu su saboda don a hana eh, mabunta kuma irin mulki na mallaka wanda yake mutum guda ɗaya zai zo ya mulki mutane abin da ya ga dama to amma yadda za a tafi da tsarin eh, abu ne da yake muna buƙatar mu ƙara dubawa sosai Eh, babu yadda za a yi ka ɗauko wani tsari daga ƙasar Birtaniya ko wani tsari daga ƙasar Amurka ka kawo ta Afirka ba tare da ka jujjuya ta tare da yanayin mutanen da ka tara a wurin ba sannan kai tsammanin cewa abin da zai aiki rana ɗaya tun ba ƙasa kamar Najeriya ba wadda yake akwai kabilu daban-daban daban a wajen ɗari biyu waɗanda yake kowa da irin abin da yake tunani kowa da irin ra'ayinsa eh, mulkin soja da muka yi a ƙasa da ya daɗe sosai ya ɗore mu gaba ɗaya akan eh, a turke guda to za a gode a soja ko kokarin da suka yi sa haɗa ƙasa a wuri ɗaya to amma haɗin haɗin ƙarfi da yaji ba kuma haɗi na fahimta ba ba haɗi na ganewa ba gashi nan yanzu daga lokacin da aka fara mulkin farar hula ga duka waɗannan bambance bambance tsakanin al'ummar da suka haɗu suka kama najeriya kullum kamar ƙarewa suke ƙara fitowa suke hmm. yadda ka san kamar sojoji su yi ƙoƙarin da suka yi ba a shekarun baya yadda ka san ba a yi yaƙi ba ma a cikin ƙasar na kan bambance-bambance mm. tsakanin yanki da yanki saboda haka lokaci ne da nake ganin ya kamata da shugabanninmu da manya da kuma masu ilimi su zauna sosai a fara dubawa a ga hanyoyi da za a bi yadda yake za a samu zaman lafiya eh, wanda zai daɗe. Ya ta zama mai wanzuwa. Eh, eh, yawa dawwamamme ba ba irin abubuwa kuma wannan kafin a samu dole ne a zauna ya nazari sosai a fuskanci inda matsalolin suke sannan a fito da hanyoyi na gaskiya da za a bi wajen gyara su kamar yanzu idan ka duba mulkin juya-juya din nan da ake yi an fitar da wannan tsari ne domin a samu zaman lafiya saboda ana so kowace kabila ta ga ita za ta samu dama inda za ta mulki ƙasa ko kuma ta ba ta nata gudunmuwa amma daga lokacin da aka fara wannan eh, mulki na juya-juya din zuwa yanzu zuwa ka kasa kunne ka kalla sosai sai ka cewa ba abin da ya karo a ƙasar nan illa ya karo kabilanci ya karo rashin yarda kuma ya sa shugabanni eh, sun fi kallon cewa wannan lokacin yankinsu ne a maimakon eh, mulkin ƙasar baki ɗaya saboda haka kama a yanzu ana ganin kamar shugaban mu yake ya zo daga wani yanki ne daban saboda haka sai ga ai akwai san kai a tare da shi saboda yadda yake fifita mutanen su ko yankin sa bisa ga sauran kasa amma zahirin gaskiya ka duba in da in ma can ba yarda muka yi ba cewa kowa yana da yanayin da yake zai fifita nasa eh, nashi yankin akan sauran me yasa aka kawo wannan abu a cikin tsarin kundin mulki na kasa tun farko abin da ya kamata a duba cewa shine a zaɓi wanda ya fi cancanta sannan a tabbata cewa zai kiyaye hakkin kowa ba waɗanda suka fito daga yankin shi ba kawai wanda ya fito daga kowane yanki so aka waɗannan abubuwan da muka gwada eh, da yawa a baya ba zuwa zai abin da aka gwada a baya ba bai yi aiki ba mu ce mu ƙara ɗauko su mu zo mu ƙara gwada to kaga ya nuna cewa mu koyi abin da ya faru ba a baya kamata ya mu kalli tarihi mu duba abubuwan da za su yi mana aiki mu kalli abin da ya aiki a baya mu duba wanda baya aiki abin da yake bukatar gyara mu zauna mu gyara shi tsakanin mu da Allah to matukar ba mu zauna mun duba waɗannan abubuwan ba to haka za mu yi ta shatale-tale za mu daɗe mu ɗauki alƙibla ba na samun samarwa eh, jama'ar mu abubuwan da kullum kowa yake ganin cewa Najeriya ya kamata a ce kaza ya kamata a ce kaza ta muna yara ƙanana amma har yanzu kullum sai dai eh, sai mafarki a wawa komai a ƙasa abinda mulki na demokradiyya yake nema na farko shine haɗa hannu da hannu eh, da wanda yake shugabanci da kuma mabiyansa kowa yana da rawar da zai taka akan tafikar da abubuwa na farko shine ina so kamar magoya bayana ya zama da cewa su ne za su ba da alƙibla akan abin da suke so mu kuma mu za mu kokari mai amfani da ilimin mu da damar mu da abin da muka sani wajen tabbatar da cewa an samu eh, ci gaba kuma nasara bisa ga waɗannan abubuwan da muke kallo eh, kamar yadda na faɗa a baya matsalolin da muke fama da su suna da yawa kuma aikin da ake bukata ba aikin kwana ɗaya ba ne ba aikin kwana biyu ba ne abu ne da ake bukatan kuma taimakon kowa da kowa da waɗanda yake ba ma siyasa suke ba da sarakuna da limamai da malamai da iyaye da mata kowa da yake zaune a cikin al'ummar ya kamata mu taru mai da'ira mai jam'i a bisa ga tabbata cewa mun taso da tattalin arzikin yankin mu mun kokari mun kankare matsalolin da muke fama da su saboda mu ɗauki mutanen mu ɗora su akan tabbaki mai ilimantar da yaran mu musu tarbiyya abubuwan da muka gada da mu daga kan mu tana da su mu tana daga inda muka fito mu tabbatar da kuskuren da aka yi kama inda muke sannan kuma duka mu haɗu mu ɗauki turba mai kyau na tafiya inda ya kamata inda yake za mu duba sannan nan gaba bayan mun daɗe da tafiya watakila wasu idan sun yi labari a kanmu za su ce ga abun arziki da waɗannan mutane na wannan yankin suka yi kuma mu ne muke cin moriyar wannan kokari da suka yi matuƙar ba mu yi haka ba to haka muna ji muna gani da ranmu kafin mutu mu ko jikanmu za su kalli ruwan idan musu yi mana Allah wadai da abin da muka yi Allah wadai da abin da muka jawo wannan ba lokaci ne na wasa ba lokaci ne da za a tashi lokacin da za a yi yaƙi da kai sannan kuma haɗa hannu da hannu don a tabbata cewa waɗannan matsaloli da muke fama an kai su ƙasa an kada su an yi maganin su masu kallo duka-duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na waiwaye inda kuka ji tattaunawa da muka yi da kalo madahiru mustapha kan al'amuran da suka shafi matasa a madadin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo a kwatunan talabijin ɗinku da kuma shi babban bakon namu a wannan shiri wanda zai mana sallama Juma assalamu alaikum nake cewa mu haɗa shiri na gaba insha Allahu ma salam